manhaja ta MD Films na sauke domin shege idanu idanuna wato singin singin fina-finan Hausa ne a ciki dayawa? ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta bari ma kaga tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ah, ai kun ne na fina-finai da wakokin hausa ziryan kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba bacci kenan in ka sauke manhajar ba ga sanan dai kuna ganin ta manhajar MD films ku kuma daga google play store 过不过嘉年华吗？ Farhan Farhan ka kusa zuwa gidan ne A ah, to tunda ka ƙara shi goma na kawai yawa Barka da zuwa. Bismillah zo ka zauna mana. Abbas. Yanar gidan ya canza ya koma haka. Tun kafin na dawo gida, nake da jin labarurruka marasa daɗi da suke ta faruwa. Ya ta ku? Alhamdulillah. Amma gaskiya ban ji daɗin ganin ka a irin wannan yanayin ba babban yaya. To ya za a yi, diya da rayuwa ta sauya, ai sai karɓe ta haka, ko kuwa? Ka shiga ciki, ka je ka iba abinci ka ci. Karatu alhamdulillah mun kammala. yanzu ma mun zo ne kuma fara shirye-shiryen sabis kuma masha Allah idan ka mutum abinci akwai inda za ka raka ni ka ji ko Sani da zuwa. Barka da fitowa Hanan. Ya baka zo da Aminiya ta ba. Na gayo kai kaɗai ka zo. Wallahi da tare za mu zo da ita. To na bi ɗan wani guri ne sai na ga kan na yi latti. Barin fara karasowa ni ɗaya. In ya so da ka baya sai mu zo da tare da ita. Gaskiya ne. Alhamdulillah ta min bayanin yadda kuka yi da ita. Kuma gaskiya na ji daɗi. Domin ko a mafarki ban taɓa zata za ki amince da wannan batu nawa ba kuma ina fata za ki yafe min abubuwan da suka faru a baya tsakanina da ke ai kuna bata zo min da wannan maganar ba duk abin da ya faru ya riga ya wuce kuma ko kaɗan ba riƙe ka a cikin zuciyana ba saboda ka yi nadama kuma ka bi sharuɗaka na tuba kuma sannan bugu da ƙari ka daina aikata laifuffukan da ya janyo ka aikata wannan abu sai dai akwai wata alfarma da nake nema a wajenka alfarma kuma babu komai ki faɗe ta in dai bai saba wa shari'a ba kuma bai fi ƙarfi na ban Allah yadda ni ne miki shi abin da nake so shine ina so ka yi adalci a tsakaninmu ba na so ka musgunawa farhan saboda idan ka musguna mata ba zan taɓa yafe maka ba kuma nima ba zan yafe wa kaina ba ki kwantar da hankalinki in Allah yadda zan yi adalci tsakaninki da farhan in Allah yadda babu wani abu na cici ku ce ko na musgunawa da zan yi wa ɗaya daga cikin ku ke ma kuma ina fata za ki haƙuri da abubuwan da za ki gani a gidan domin kin san an ce zo mu zauna zo mu ɓata kuma zaman kishi ba wasa bane to Allah ya sa amin Ina kwana? Lafiya kalwa ya Na gaja lafiya la. Wai kin yi bacci jiya da dare kuwa? Na yi bacci me zai hana ni yin bacci? Ai na ga kin share falo ne daki kin gyara bayan gida da kicin. A daren jiya kika yi aikin kenan koya? Da safen nan na yi. Ha! Allah ya miki albarka. Gaskiya kin yi namijin kokari wallahi. Na gode. Ina ita wannan take? Bata fito ba tukun. Yanzu haka bata yi sallah asuba ba wannan. Bari shiga in same السلام عليكم فرحان فرحان فرحان wace kullum ba ta tashi kullum ba za ki tashi ki yi sallar asuba a kan lokaci ba kullum a makare kike yi wani wani irin hali ne faran na tashi a yanzu hanan ta tashi ne tun yaushe ta tashi ni kaina ta riga ni tashi kuma duk aikin gidan nan ta riga ta gama shi amma ki kina nan kina bacci ya kamata ki gyara ninki na tashi a yanzu ba ya kamata ki gyara ki wannan Kano da zama? Wallahi mun dawo Kano da ke kasan baban ya yi ritaya kawai sai muka dawo gida. Gaskiya. Yanzu duka duk 'yan gidanku duk kuna Kano kenan. Eh. Amma dai kun bar Hausawa da zama ko? Mun bar Hausawa mun koma sharaɗa. to kuma gashi tun da na dawo wala ba mu yi magana da hajiya ba shi yasa ban san abin da yake tafiya ba na kan zo gidanku kuwa sosai dai dai kawai da lokacin baka dawo bane shi yasa mu haduwa to idan har da gaske kan zo gidan namu me yasa tun da na ba zo gidan namu mun haɗu ba wallahi na kan je kuma samira ma ta kan zo gidan mu wani lokaci in ta samu lokaci dai kawai dai haduwa ne wuya kin zauna ba aliya ba fa karamin kokari ne ba da na gane ki saboda gaba ɗaya kin sauya kin koma wata babbar yarinya da ni karamar yarinya ce wasan zogale to ko sai kike sai na tuna miki lokacin da kuke wasan kasa ke da zamira kofar daki na a irin wannan yaran tan ai kowa ai ko kai ma saka ke tattono abin da kai a a Allah ba ki hakuri Allah ba ki hakuri a bar wannan shafin a da shi ka ji tsoro kenan eh inda haka ne na yi na ji tsoro inda haka Aliya <laughs> <laughs> a Abbas na gode. Babu damuwa Aliya. Ki gaishe da 'yan cikin gidan. Kuma insha Allah ni ma zan samu lokaci zan zo sai mu gaisa da su. Mm. Amin alaikum salam san da dawowa. Yawa. Kuna nan kano? Lafiya alhamdulillah. Ina abokiyar zaman take a nan. Tana ɗaki ba ta jin daɗi ne. amma shi ne ko ku kira ni a waya kusan da ni zo kai ta asibiti ku dai mata sai a hankali barin shiga samu ya ki jin ciwon kan yanzu Um, Barhan, mu za mu je asibiti. yawa za mu iya daɗewa so in kin gaba mu dawo da wuri ba sai kira mu a waya ko to babu damuwa sai mun dawo Allah ke Allah ya sauke. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Farhan. Farhan. Ina ga bacci take. Ba ki ji shigowar mu bane? Kun dawo ashe. Wallahi mun dawo. Muna cikin kiran ki. bacci kike ne ko ne to albishirin amini yake dai Allah ya ba ta juna biyu ciki kwarai da gaske Allah ya raba lafiya amin sana hana yawa sana to kin ji dai abin da likita ya ce kar ki dinga wani aiki mai nauyi a gidan nan kuma ki dinga bacci akan kari kina cin abinci mai kyau saboda abin da yake cikin ki me kake ci da baka ke zuba abin da na dade ban samu ba Allah ya bani ai dole ni zumi iya Allah da ya fito shi lafiya bari shi in same ta mhm. <laughs> lafiya muna zaune a falo kika dawo nan kika zauna ki kadai. zan je na ruwa a hita ne shi yasa na shirya ne ni daman zan fita to ina so in gaya miki sharuɗan da likita ya mana akan hanan ya ce a dinga bata abinci mai kyau tana ci sannan kuma ta dinga samun isasshen bacci sannan wannan aikace-aikace kar mu batta ta yi saboda kar a zo a samu matsala kin ga in ba mu lura da ita ba za a iya samun matsalar shine na ce barin gaya miki insha Allah amma kin tabbatar lafiya ne ku? babu wani abu to shike sai na dawo ai tun da kika shaida min cewa kin roƙi mijinki ya aure ƙawarki na tabbatar da cewa kin ɗauki wuƙa kin daba ma cikinki ba ki san halin kishiya ba ne to yanzu gashi ta zo ta amshe gidan ke kuma kin zama bola hajara ban taɓa tunanin anan za ta tsaya ta zuba ido akan irin abubuwan da rabi'u yake yi mun ba ita me ya dame ta abin da take nema ne ta samu ke dama kina tunanin a duniya nan akwai wata macen da zaki bata amana auren mijinki sannan kuma ta zauna da ke tsakaninta da Allah yanzu hajara ya zan kenan yanzu sai ki shirya zama 'yan reno da ya auro wacce ke haihuwa ya samu abin da yake so ke kuma baki da wani mahimmanci a gare shi tabbas na da dan adam butuli ne mutum ba abin yarda bane kin nake yar uwata ce dan Allah ki bani shawara yadda zan bullo wannan lamarin shikenan shawaran farko da zan baki wannan sunan da kike kiranta da shi na aminiyarki ki gaggawar goge shi saboda tsakanin kishiyoyi babu wani amintaka ki goge shi sannan ki yi fito na fito da ita ki nuna mata babu wani matanci babu wani amintaka tsakaninku salamu alaikum salamu alaikum farhan farhan ina kamar tana ciki ba bari na kira wuta Okay. Assalamu alaikum. Ashe kina cikin ɗaki. Ina ta magana na jishu. shiru. Ashe kina ciki. Na ce ki zo ki ga kayan da muka so. Wani ka zan je in gani? Wannan kayan aiko ya riga ya shafa. Me zan je in gani in yi da su? Farhan, me haka ke fito daga cikin bakin ki? na ɗauka abin da ya shafi ɗaya daga cikinmu ya shafi mu ne gabaki ɗaya mu a da kenan da na yi kuskure na ɗauke ki a matsayin aminiyata amma ban da yanzu don allah kyautata min zato a iya sani na tun da na shigo cikin gidan nan ban taɓa aikata wani abu da zan shiga tsakanin ki da mijinki ba ina ƙoƙarin in ga cewa na daidaita komai ya tafi daidai wani daidaito fifitakin takin da yake yana nan nan da ke yana tare yake saboda kina da ciki yana kashe miki kuɗi shine yake daidaito ko ko ba mikin da yake akan duk wani abu da ya shafi cikin gidan nan kafin ki shigo cikin gidan nan ina zaune lafiya da mijina duk abin da nan ina burge shi kuma yana yaba mu amma tun da kika shigo cikin gidan nan komai ya riga ya sauya farhan tun farko abin da na guda kenan na ki yadda na amince da abin da ke faɗa min saboda na san cewa kishi babu abin da bai haifarwa tsotsayin da nake gudu kenan kuma gashi ya faru wannan ba tsotsayi bane daman kin riga kin shiryawa hakan shi yasa kika shigo cikin gidan nan a da lokacin da nake tare da shi babu macen da yake so yake gani take burge shi sama da ni amma tun da kika shigo komai ya riga ya sauya wannan shine abin da kike kira da tsotsai akan idanki kina kallo yake nuna min bambanci a cikin gidan nan kin taba yi mishi magana ko ku kin taɓa nuna mishi cewar abin da yake yi wannan kuskure ne ba ki taɓa yi ba hakika na yi kuskure da na bari hawayen da ke cikin ki suka ribace ni na amince da abin da kika faɗa mu yanzu ga abubuwan da suke faruwa ban san haka zaki ba ban san haka zai kasance ba tsakanina da ke lokacin da na sa shi a gaba na dage kan cewa da sai ya aure ki ban yi tunanin komai zai zo ya sauya daga baya ba sai gashi abin da nake tunani ba haka ba ne komai ya riga ya lalace haɗa ki da abokiyar zaman ki Me ta ce ta sanar da kai? Farhan, na san Hanan ba za ta miki abin da za ta bata miki rai ba. Tunaninki ne yake gaya miki haka. Yanzu ga ta can ta haɗa kayan ta wai gidan nan za ta bari na san wani abu kika mata. Na faɗa mata abin da ya dace in sanar da ita. Ta raba ni da kai. Tana ƙoƙarin shiga tsakanina da kai. Wanne ne abin da bata aikata shi ba a cikin gidan nan? wannan ba wani abu bane illa bakin kishi kawai kishin ki ne ya tashi kawai amma ni na tabbatar hanan a gaban ido na ba za ta zage ki ko ta miki wani abu mara daɗi ba inda yana da bakin kishi kai ya kamata ka fara sanar da haka kafin wasu su faɗa kuma inda ina da kishi babu yanda za a in durƙusa a gaban ka ina roƙon alfarmarka aure ta amma kin san dai tsakanina da ke ban taɓa cutar da ke ba haka ita ma hanan ban taɓa cutar da ita ba da ba zan yi adalci a tsakaninku ba da ba zan aure ta ba ya kamata ki fahimci wannan baka dauke mu ɗaya ni da ita ba idan da ka dauke mu ni da ita ɗaya babu yanda za a ka dinga min cin kashin da kake min a cikin gidan nan yanzu saboda Allah in zaki min adalci akwai wani abu da na taba miki na musgunawa sai dai in miki ba tare da na sani ba idan ka ya riga ya rufe rabiu ba za ka taba ganin abin da kake yi min ba don haka ina so in sanar da kai cewa zan haɗa kayana zan tafi gidanmu kuma kaka kuskura in ga kafar ka a kofar gidanmu in dai ba takardar saki na kaje kai mu ba na gaya maka to ina roƙon ki dan Allah ki rufa mana asiri ki rufa kanki asiri ai sai ki sa duniya ta zage mu sai a ce mun haɗa kai da hanan mun wulakanta ki mun miki butulci wanda kuma ba haka bane kafin duniya ta zage ku ku ya kamata ku fara zagin kanku farhan kar mi ya kaga ba na son wata magana da kai alaikum salam zauna sorry fa na baka kana ta mun zaman jira na kuma ne wanda ake dan aiki ne wani waje ba komai amma me yasa ka zaɓi mu zo nan mu magana na zaɓi nan ne mu yi magana da ke wannan keɓaɓɓen gurin saboda akwai wasu tambayoyi da nake so na miki kuma ina fatan za ki gaya min gaskiyar abin da na tambaye ki hali ina jin da mai tambaya dan Allah akwai wanda kike so ne ko kuma akwai wanda aka muku alƙawarin aure ke da shi a gidanku amma a gani na wannan tambayan is common ko a waya ka kira ni zan baka amsar ta ko a ganin ki kenan amma ni a gani na ba haka bane saboda gara mu zo ke babban guri duk da dai ban san wace irin amsa zaki bani ba idan na miki tambayar da zan miki so kin ga yana da kyau in zo in ji kunya amma kunya zan je in ji ni daya ba tare da wasu kalle ni ba to gaskiya idan na ce maka babu wanda na ke so ko yake so na na yi maka ƙarya don kamar ni a ganna ce ba ni da saurayi ai ba zai yi ba amma maganan aure ne dai babu wanda muka yi alƙawarin aure da shi kuma a gidanmu ma babu wanda aka bayar da ni da shi aliya gaskiya na ji daɗi da kika gaya min gaskiya baki ɓoye min komai ba akan tambayar da nan ki tun lokacin da na fara ganin ki aliya akwai wani abu da na ɓoye a cikin zuciyata na daɗe da shi a raina amma na kasa furta miki ne har sai lokacin nan irin wannan idan na miki tambayar da namiki kika bani amsa ki kuma sai na sanar da ke abin da yake raina Allah dai ya sa ba cewa za ka yi kana so akwai wata matsala ce a tattare da ke da ina ce ina son ki zai zama damuwa? Kwarai kuwa. A bangaren ki kenan. Mm-hmm. Ta bangaren ka. Ban gane ba. A ba ba za ka gane ba. Sai lokacin da ka ɗauki magana na ka kai gidan na za ka gane abin da nake yi. Mo especially na gurin ɗan uwanka. Yaya kale? Kwarai kuwa. A'a. Aliya. Yanzu kina so kice idan je na samu iyayena da ƴan uwana na gaya musu cewa ina son ki. Idan har suka amince in na dawo gare ki za ki karɓi soyayya ta? Me zai hana? Eh aka ce babu matsala ni kuma na yi maka alƙawari Kin tabbata? Kai bai me yasa tun da ka dawo ba a ganin ka ne? Wallahi ka san da yake akwai friends ina haka da nayi daɗe ba maɗa ba shine nake bin su one by one na ɗan kai musu ziyara kai dai ka bada gaskiya Wani soyayya ka je ka fara ka san matasan nan idan ku fara soyayya sai ku dinga wani inda inda <laughs> big bro daɗi na da kai gaskiya akwai saurin gano mutum wallahi to ka gani a ba wace ce yarinya ai so ne ne surprising ɗinka yarinya nan ce fa aliya wace aliya aliya dai da ka sani makwabtan mu wanda muka na ga gida ga gida me kai ka gurin wannan yarinyar kuma yaya muna zaune lafiya a fara ta zaka zo ka cakuɗa ta menene ya kai kana ita aliya tana da wata matsala ta wacce bai kamata na har alaka soyayya da ita ba matsaloli domin idan na fara zayyano muka su yanzu sai muka har gobe ma ban kama ba gaskiya ni ban ji daɗin wannan zaɓin da kai ba idan za ka sai sa aiki da kyau ku yaran nan ku dinga shawara da mutane kafin ku je ku jajibo wani zance da ya shafi aure amma ba kwa ji akwai 'yan mata da yawa kamar jamfa a jas idan naka nemi ta ka je ka aura ka je ka nemi ta je ka aura amma wannan ali ka ali maganar ta ka dora dai kai nazari na gaya maka idan kuma ka dage ka ce sai ita din shikenan amma ni dai na gaya ma abin da ya kamata in gaya ma dama ai na faɗa maka duk lokacin da ka ɗauki magana na ka kai gidan sai an samu matsala amma me ya jawo hakan aliya dole akwai wani abu da ya faru tsakaninki da ɗan uwana ai na cewa da ka je ka same shi ya faɗa maka ne a'a ni bai faɗa min komai ba kawai dai na fuskanci a wani abu mummuna ko kuma mara daɗi da ya fara tsakanin ki da ɗan uwana kuma tabbas abin bai masa daɗi ba saboda har yanzu abin yana nan a cikin zuciyarsa bai manta ba tunda bai faɗa maka ba ni bari in faɗa maka ina sauraron ki shekara ɗaya kenan da zuwa mu garin nan saboda ina sha'awar kwalla zumunci na auratayya tsakanina da hajiya binta saboda haka ka ganta ne ita nake so ka aura saboda ni ma ina da buƙatar in ga jika am ajiya sai nake tunanin wannan kamar ba mana nan gurin da ci kana ale ta je me ya zafi ba ga Aliya ta za ta aure ka ba ta ci gaba da faranta maka kuma ta share maka hawaye wa Allah ya sauke cewa nake a gaban ki aka ce baya aini ima ina son ganin a na fasa auren ba zan yi shi ya je can ya juya ya iya sai kuma kin gani kin gani ko amma in dai haka ne ya ya kalli bai min adalci ba in dai abin da ke gaya min shine abin da ya fara tsakaninku wallahi ba a min adalci ba saboda me saboda wani baya aurar matar wani kamar yadda wani baya haifan dan wani saboda ke baki bakin ce baki san shi ni sai ana mun auren ki wannan ba adalci bane ban ga dalilin da zai sa a ce ni ni a ba zan aure ki ba ba zai yi ba Abbas kenan. Kai ne da ka fahimci haka a naka muhangar. Amma shi da yake ganin ya rasa ni komai zai iya yi don ya ga ya raba mu ni da ni da kai. Aliya, addinin musulunci bai haranta min auren ki ba. Ko da kuwa kin auri ya kalin ne, zan yi auren ki. Saboda haka, wallahi, wallahi Aliya, ina son ki. Kuma ba zan iya daina son ki ba, Aliya. Kai hauka ne Abbas, yarinya da dan uwanka ya neme ta da aure magana ta zo dab bikin saura bai fi yan kwanaki ba hmm? ta zo ta ce ta fasa auren nan ta watsa masa kasa a ida ta wulakanta shi yanzu shine zaka ce ita kake so zaka aura ai na ka taba ganin an yi irin wannan hajiya idan fa kika kalli yadda abin ne ya faru za ki gane cewa ita kanta aliya wallahi ba ta da laifi saboda shi ma fa yaya yaya kalil fa bai fa gaya mata gaskiyar al'amarin da yake tattare da shi ba kuma a wannan lokacin sanin kanki ne babu macen da za ta ta auri namiji mai larura musamman ma larurar rashin haihuwa to a kansa aka fara hmm? a kansa aka fara mm, mm, rashin haihuwa ka goyi da bayanta kenan abin duk da ta kai baka gani ba kenan ko ta ma burge ka kenan da ta wulakanta dan uwan naka kenan umma ba fa kowa ne zai iya gane hakan ba kuma ko da a ce aliya ta amince za ta aure ya kalil wallahi ba lalle ba ne iyayenta su amince ta aure shi to kaga ko ma menene ni ban yarda maka ka auri yarinyar nan ba ka ji na gaya maka eh kwarai da gaske ban yarda ba ka je ka nemi kowace yarinya ce ka aura amma ba aliya ba a kan me ita kadai ce mace hmm? ai ana barin halar ko don kunya umma umma ina son aliya kuma muddin idan ba ku amince da alakata da aliya ba wallahi wallahi zan tattara kayana zan koma egypt da zama in ya so in zauna a can nemi aiki ba zan kuma dawo kasan nan ba ba zan kuma ƙara tunanin ina da kuwa kasan nan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi wa iyyazu billahi Allah kai mana magani ka dai san halinsa tun yana ƙarami idan har aka yi masa wani abu ransa ya ɓace in har ya ikirarin sai ya yi wani abu to fa ba wanda zai iya hana shi saboda haka ya riga ya nuna cewa idan har aka hana shi auren aliya to zai bar ƙasar nan kuma idan ya riga ya bar ƙasar nan shi kenan mun rasa shi saboda haka ya yi kamata a yi tunani akan wannan matsalar umarni ba zan hana shi ba duk abin da yake so ya yi ya je ya aure ta abu da na sani da shi ne ni kar ta sake ta tako kafa ta shigo gidana ka ta sake shigo gidana gaba ɗaya ni wannan abun bai yi min ba sam bai min a raina ba kwata-kwata wannan haɗin bai yi ba ya zami sai dai mu musu addu'a Allah ya tabbatar da alheri kawai abin da za mu iya cewa kenan kuma matsala ku kenan a yan zamani idan kuka yanke hukuncin ga abin da kuke so ku yi ko kowane hali za a shiga ba abin da ya dame ku sai kun yi duk yadda za a yi a ja kunnen ku a sanar da ku cewa abin nan ba daidai bane ba ku ji sai kun yi ko ba ka ba ko kuwa kai hakuri yaya na yi na yadda zan yi in cire ta a raina wallahi na kasa hakan ya tabbatar min da cewa ba zan iya rabuwa da ariya haka ne ba za ka iya rabuwa da ita ba ko amma za ka iya bakanta wa yayanka ne kuma a zauna lafiya ko kuwa a'a ba ka a yi haƙuri shikenan yadda kake yi zaka yadda kake so zaka iya yi wani abin da ya shafe ka ne yanzu zuwa yaushe kake so ya auren na gode ya ni ina ga aiko nan da wata ɗaya ma aka sa yi. ya da wani canjin ne. shikenan ka je ka fara shirya abin da ka shirya mu kuma sauran abubuwan ka ban mana na gode na gode yan zamani al'amarin ku sai ku sai kun tafi tukunna wajen ta kona kusan nan ku dawo Amin wa alaiki salam. Hanan? Ya na ganki a nan kuma? Na zo ne na baki hakuri, domin kin cancanci duk abubuwan da kika faɗa mini. Ki yi haƙuri ki gafarce ni ki yafe mu. Ki yi haƙuri hana Ni ma shi ɗan ne ya ziga ni na hau dokin zuciya. Amma ni ya cancanta da in baki haƙuri. Baki min laifin komai ba nan. ki haƙuri ki yafe ni na san abin da zaki iya na san abin da ba zaki iya ba Farhan shi yasa tun farko wannan abin da ke gudu da kika yi min tayin mijinki na ce miki ba zan iya auren shi ba saboda ba na so in zo in shiga abin da zai ba na so in zo in shiga tsakanin ki da mijinki yanzu kin ga abubuwan da suke faruwa yanzu abin da nake so da ki ki zo mu tafi gida a'a hana ba zai yi ba domin kwanni ba zan koma gidan shi ba ke ce ya fi cancanta da ki koma ki zauna da shi domin ki bashi abin da ya daɗe yana nema to in dai har ba za ki koma ba to ni ma zama na ya ƙare a wannan gidan Assalamu alaikum. anan ina kika je na karaɗe ɗin wannan mun ganki. Na je dama da matakan. Kin ganta ne? tana ina farhan alhamdulillah da kika dawo na gode wa Allah da kika dawo cikin gidan ahalin gidan nan ba zai taɓa kammaluwa ba idan babu farhan saboda ita ce farin ciki da kwanciyar hankalinmu a cikin gidan mu. kai haƙuri zai fi ne Shedan ne na bari ya ci galaba a kaina. Har na kan dokin zuciya. Kin ga babu komai. Tunda dai kin dawo alhamdulillah. Yanzu ya kamata mu kori gaba mu zauna lafiya. Allah ni ku albarka. Amin. Allah ah, to ai da mun san hakan ne ma ai da zama muka yi maka da mana to yanzu ko a haɗo abin da dace ka dai ganta ga tani duk kalan da aka san zai mata kyau a fito mun da atamfa da less da everything da aka san ana haɗa lefe da shi a fito mun gaskiya ɗan zaman gaskiya kuna da hana akwai ciwon ko komai muna da shi Kitty, hi.

ke nasara shi ya biyo san ku me na a rayuwata? <laughs> Na sani mana, gashi na ci farar shinkafa da kaza. <laughs> To biki canka ba. Mm, to ne? Yawwa. Abinda na fito shi ne na fi son irin wannan lokacin. Na ga mun kaɗaice ni da ke. Muna zaune muna nishaɗi, muna jin daɗin rayuwa. Tuku in haka ne irin wannan yanayin ka ta shiga kenan. Da ni ba na rabu da kai Har abada. Har abada. Sai mutuwa kenan. si ma mutuwan ba na <laughs> alaikum. Eh, eh, sunana. Okay. ok to kenan thank you sir thank you sir sai na zo na gode na gode wonderful kin ga ofisin da muka yi apply ne na neman aiki mm. suka kira mu interview amma yau so ya ce mun lalle lalle kan na sake na wuce karfi uku na yamma ba tare da race gurin ba mm. su kin kani wallahi na ma shi da abincin da Allah zai ki hada mun takarduna kawai na wuce je dan ƙara kaɗan nawa kai gidan je mu je mu ji ki ba da takardun nan sai mu ci. sai dai ka suka makara nan ya kamata ce kana nan tun karfe uku kuma na ga yanzu sai uku da minti goma ka shigo gida wallahi yalla bai kai hakuri ai gosulo ne a hanyar wallahi da ba dan haka ba ma a kafin uku ma da na zo nan gurin wallahi okay wani takardun gaskiya sun yi kyau ah, kana da aure? eh ina da aure eh yaran ka nawa a ah, ban da ta ai ba ma daɗe da yin auren ba eh ah, kana da gida? a no gidan haya ne ok na ga irin ko irin yan dabarun nan da yan makaranta suke na ƙarin shekaru suna neman aiki na ga baka yi ba Allah bai aini gaskiya ban taɓa irin wannan ba ma'ana wai na yi wajoro a cikin takarduna na ƙara kai na shekaru saboda na samu aiki gaskiya idan dai har sai na yi haka zan samu aikin ina ga zan yi haƙura da shi ina ga rabona ne bai zo gaskiya saboda ina ga hakan gaskiya ba na so ok um, Ka san wayansu 'yan kasuwa ne musamman irin ƙananan 'yan kasuwan nan da in aka baka wannan mukami da kake nema na marketing manager za ka iya tallata a product mu? no gaskiya ban da alaƙa da wasu 'yan kasuwa sai dai insha Allah ka ɗauke na aikin da nake nema insha Allah ina da tabbacin zan yi ƙoƙari haɗa alaƙa da su kuma mu dinga hulɗa da su insha Allah. good gaskiya a sakamakon ka gaskiya ya nuna mana gaskiya kana da kokari kuma takaddun gaskiya sun yi kyau sannan kuma shine dalilin da ya sa ma muka ce za mu yi interview da kai one in one mu tabbatar da cewa kai ne mai takaddun ko kuma a'a na wani ne kake amfani da shi ba damuwa in Allah da za mu yi kokari za mu tura ma sako za mu neme ka kar ka samu damuwa godiya muke you're welcome ka iya tafiya thank you sabon lafiya ne da na samu shi ne suke ta min message na shirme na samu Gaskiya na ji daɗi. Gaskiya na ji daɗi su kin shi kenan bukata ta za ta biya. Amma ka san me ne? A'a. Gani ba suka yi ka cancanta. <laughs> Kin ji ki da zuga ko? Ki san me za a yi? Yanzu sauri zan yi zai in sanar da umma cewa ga abin da ya faru na san. Kai. Alhamdulillah. wato nasihar da zan maka kaga da duk fatan da muke yi a gare ka Allah ya tabbatar mana da bukatar mu kai ma yanzu ka zama babban mutum ka zama kamar dan uwanka ka samu aiki yawwa saboda haka abin da nake so a kiyaye kada samun duniya ya sa idanunka ya rufe ma'ana ka zama ɗan tsako samu ka gidange <laughs> yawwa saboda duk lokacin da mutum ya samu dama a wannan lokacin yake amfani da ita ka kyautata duk wanda yake da neman bukata a tattare da kai taimako iya inda ƙarfinka ya tsaya akan duk wanda ya bukaci taimako a wajen ka tsaya tsawon daka ka taimaka masa ka ji ko nasiha ta kenan a gare ka insha Allah umma zan yi kamar yadda kika ce kuma ni na isa manta da ku hawali ku ne fasilar abinda na zama yanzu saboda haka ai ba isa manta da ku ba ni dai kowa fata na shi ki ci gaba da mana addu'a dukan mu Allah ya buɗa wa kowa Allah ya samu dace ai na ji daɗi na gode kuma ina ƙara yi wa Allah godiya saboda dukkan ku ina kyautata muku zato na alkhairi saboda haka Allah ya ƙara buɗe Allah ya tsare shi ma ɗan uwanka sai ka je ka same shi kai masa bayani kaga shi ma zai sa samu albarka gaskiya ne babban waka san an ce magajin uba gaskiya ne wannan Allah ya tsare mana insha Allah wannan je gaskiya ne wai amarya ma ta ce ko akwai sakon ki da za ta kawo ko menene to ni dai ce dai ban gane kan magana ko ba zan shiga ba gaskiya dai muka sani da <laughs> shi kenan mutanen da a a Allah dai ya tsare kai Allahu akbar da da gobaran mahaifi Allah ka yi albarka Allah ka tsare mana yaran mu gida da waje Ki sai da guje yaki da wannan bani bani bani da ji. Je dama akwai magana da nake so ne. Kai, Aliya. Yanzu tun jiya baki ga magana da zaki ga ba sai yanzu. kike ga na fito zan tafi aiki gashi ina sauri duba agogo ki gani fa karfe nawa ko so kike da makara amma dai na san nima ina da muhimmanci a gurinka kamar yadda aikin ka yake da muhimmanci gaskiya kinga ba na so ki fara kishi da aiki ne saboda zai sa na tsana aikin kuma zan iya rabawa da aikin a dalilinki na san za ka iya shi sa fi so ka sai ne maganan da ya dace to ina sauraron ki kai Ka san me Gaskiya jiya raina ya ɓaci da je bikin Snow. Ƙawaye na ga baki ɗaya sun zo da motocinsu mai diya kuma mazajensu ba su kai ka ba gaskiya ne sai ka sai mun mota mai tsada. To yanzu dama saboda wani likita wani irin abu irin haka? To kin ga ki kwantar da hankalinki zan samu lokaci mu je gurin da ake sai da mota ki zaɓi irin wacce kike so ni kuma na miki alƙawarin zan sai miki ita. Shikenan? shikenan na gode na san aida ma ba abin da zan nema a wajen ka in rasa to yanzu zan yi tafiya kenan an sallame haka ka na gode Allah ya dawo da kai bye bye eh, ba Allah ya sama da shi kai ya gaje da karamin mutum ka ɗauke ni ba ko ina nufin ka zama babban mutum a shekaru ba ina nufin komai sun canja abubuwa sun canja komai ya samu ka ci gidan ka manta ni wanka ne kake wannan magana abin da yake tafi da ni mun gama shiryawa da abokan na zan yi baddi to mun gama yin budget komai da komai good baddi za ku yi lalle kuna jin daɗi abin da mun yanke shawara dai za mu kashe dubu ɗari biyar what dubu ɗari biyar to da zulubin da ka kai da baka da ko sisi ina kai ina yin budget ɗin dubu ɗari biyar bati ba ba ga ka ba tun daga ka ina san bani da matsala zan samu a wajen baka da hankali to ni ina ga dubu ɗari biyar ɗin da zan ɗauka in baka to amma yaya mu fa kamata ka fara yawa abin nan kafin ita yaushe ka san matar mu fa yan uwanka ne kwanan nan fa ka siya wa matar ka mota ta wajen miliyan ɗaya da rabi ah yanzu na gano ka wato ka ce kuna can kun zauna kuna magana ta ku da mata ko shine ka ebo naka matsala saboda kawai na canja wa mata na siyo mata ta mota ta miliyan ɗaya da rabi shine kai ma ka ebo da ko ka zo ka mu ko. to kaga ba ni da su abin da zan yi shi ka je zan tura muka dubu hamsin ku yi duk abin da za ku a ciki eh, dubu hamsin ko hol ba za ta kama mana ba ko hol ba za ta kama ba to ni ko hol da kuɗin da zan baka da wuce dubu hamsin gaskiya gaskiya dai dubu hamsin ce kawai ka rike kuɗinka ba na bukata jazuli ka ta. kula mun ina aiki da Allah ce je ka da Allah ka shi ne saboda ko ko mutum yana aiki shi kenan da kuɗin baka kai ka sai da ake a samu kuɗin ne ma Jazuli me yake faruwa lafiya na ganka haka kamar ranka a bace ka shigo fuska a turbine Ibin magana mana ina tambayar ka me ke faruwa? Yanzu Hajiya fi sabilillahi duk kuɗin da yayi abin suke samu amma na roƙe shi dubu ɗari biyar kasa bani su uku ne fa a mukamin da yake a wannan kamfanin duk girman sa. In bai taimake mu Hajiya to yanzu yaushe zai taimake mu dan Allah muna yan uwansa. Kuma fa an yi sara kan gaba. Tabbas magana ka tana da ƙarshen gaskiya. me yake sa kana da shi idan baka yi naka ba sai wa zaka yi wa ya tare a karkashin wannan mata tashi yanzu dai labari ya iske ni hadda ba shi ya gaya min ba cewar ya sayo matan nan mota ta kusan miliyan ɗaya da rabi hajiya wannan motar wallahi za mata ifan haka tafi haka wallahi to ta kai nawa kenan ta dai wannan kuɗin da aka gaya miki wallahi to ba zai yiwu ba zan je in same shi takanas ta Kano zan taka in je in same shi har gida bata masa nuna masa abin da ya bai kyauta ba in bai baka ba wa zai baiwa idan baka yan uwanka ba sai wa zaka yi wa ka tare a gurin wata matarka hmm? to zan je in same shi zan mai kaca kaca gaskiya dai hajiya dama gwara ki sa baki saboda wallahi muna ji muna gani duk abin da ya samu akan matan da yan zai kare wallahi ai ba zai yi ba ai kwantar da hankalinka ni yanzu ma zama bai gani ba kawai shiga ka fito mu je yau abin da za a yi kenan maza irin wannan miliyoyi ka tare a gurin mace ai ba zai yiwu ba wai an ba mai kaza kan kaza tabbi ina fatan dai kai ba makaho bane da idan ka kana gani sosai ina gani ya kamata ka san cewa a gidan nan ba mu da masaukin talaka balle jinin talaka idan kuma ka tsaya ka kalli na kamis za ka fahimci cewa an ce da shi da kuɗi an shayar da shi da kuɗi an tafata da shi da kuɗi